Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Iman kashi na arba'in da shida wanda marubuciya Kalesa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Real After don domin ku. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Shigowa dadi ya yi falon yana bin dukansu da kallo mujahid ya miƙe ya koma kusa da Yusuf. Dadi ya zauna yana kallon ina ya ce lafiya me ke faruwa. Ina ta face majina a hankali ta ce, Kana ji na bukar. Bayan fitar ko ɗazu da yamma shi ne kawai na yanke shawarar tafiya wajen da ake casu. Kwaminti sha biyar ne in yi in juyo duk da dai kun hana ni. To ya za a ce bikin mucahi guda ba zan je wajen casu ba. Wallahi bukar mun shiga wajen da ake abin kenan. mun zauna ko kayan kwalaman ma ba a fara rabawa ba sai ga matar rikayya tana haki wai in maza in koma gida an ce ruwa ya cika min ɗaki da falo shi ne fa muka taho kamar ma'aurata tare da tara sulu muna shigowa gida in gaya maka sai muka gaban ɗaki a bushe tas babu ko ruwa balle ambaliyar ruwa shi ne da ya yi muka muke ta faɗa raya ɓace tare da tara solo. Na ce mu koma wajen mu ji dalilin da ya sa za ta gilla mana irin wannan ƙaryar mai tsada ko mu sa'annan warta ne. To fa muka dawa daidaita za mu koma amma neman duniyar nan mu rasa wajen casin. Ballantana mu gane. Haka muka yi ta walagigiya a daidaita sau sanyin daren nan ya ƙare mana. daga ƙarshe muka dawo gida yanzu fi sabilillah mai nama riƙayya ta za ta yi min haka dadi ya girgiza kai ya ce amma ba na ce miki kada ki tafi wajen baɗa zo da yamma ina yana ta ce bukari cewa fa na yi minti goma sha biyar kawai zan yi ai da ban leƙa wajen ba wallahi ƙullata ta mujahid zai yi shi yasa na ce bari kawai in je a tsaitsaye in dawo kuma me laifi na Daddy ya ce ya ba ina yanzu fi sabilillah ki shirya ki shiga cikin yara ki zauna ki ce kin tafi wajen casu me yasa kike mana haka dan Allah na ta ce babukar dan dai minti sha biyar in juyo wa ma zai sanna je wajen banda mai sa ido a baya fa muka zauna dan ma kada a lura da mu. Daddy ya ce kwata-kwata bai kamata ba. ban ga amfanin shiga cikin jikokinki ba wai kin je casu mu dai idan mun gaya miki magana ba ki ji ba ki amfani da shi ba mu san ko kina da wasu masu gaya miki bane bayan mu ni ba na jin daɗin hakan da kike yi kullum a yi ta magana amma ba ki gyarawa inna abinda ba ki sani ba nan shine ba har mu har mu kina zubar mana da mutunci a idan duniya shiru inna ta yi sai 'yan idanuwa a hankali ta rasulu ta ce wallahi bukar sai da na ce mata maƙura kar mu je amma asabe ta ki saurara ta juyawa ina ta yi tana kallanta baki a sake can ta kalli dadi ta ce kaga za ta gilla min sharri da raina ko bukar to wallahi ta ma riga ni shiryawa har tana cewa za ta tafi ta bar ni ina ɓata mata lokaci ni dai a dinga jin tsoron Allah ba ruwana Ta Rasulu ta ce idan ban jin tsoron Allah ba tsoron ki zan ji asabi ke dai ki dinga bin 'ya'yanki sau da ƙafa ba ki da kamar su. Da Muhammadu ne ya ce min kada in tsallake ko nan da ƙofa wallahi ba zan tsallake ba. Kawai ki samu mu shiga cikin jikokinmu mu zauna kamar wasu gantalallu har ana gilla mana ƙarya don a koren mu. Ina ta ce ni dai na ce a dinga jin tsoron Allah ba ruwa na biki kuma gashi nan dai an gama sai kowa ya san na yi. Ta rasula ta ce ina nan sai na raka mujahid gidan shi na sa albarka. Ina ta taɓa baki ta ce to na ji na tafi caso ba da izinin ku ba. Bukar wulakanta ne da rukayya ta yi fa. Dadi ya ce aini na kira ta na ce ta faɗa miki haka saboda hakan kaɗai ke iya sawa gida gida. don ki wajen ba shi da fa'ida. Salati na ta saki tana kallonsa hankali ta ce Allah ya fi annabi sani. Ta Rasulu ta ce to ai da sauki tun da kai ne kasata. kuma gaskiya da ba aka yi ba ma asabe ba ta da ranar baro wajen nan. Ina ta kalle ta ta gefen ido ta riƙe ya ɓata ci. Na ga abin da ya ishe ni. Mutane dai ba sa tsoron Allah. Daren kama sai an dinga bin ka ta shari. Mikewa dadi ya ya ce mu dai muna neman alfarma ki dinga ɗaukar maganar mu kina aiki da shi ba dan mu ba dan Allah. Ina ta yi ƙasa da murya ta ce to ni dai ka yi haƙuri kuskure dai na riga na yi sai dai Allah ya kyauta nan gaba. Bai tanka ta ba ya fita a falon. Ina ta bi shi da kallo Mikewa abbe ya ce to a dai ya haƙuri ina da kaka ya fita falon shi ma ta bi shi da kallo. Mujahid ya miƙe ya ce tsofe tsofe ki ce sai kin je casu bai jira cewar ta bai fice a falon yana murmushi ta bi shi da kallo. Yusuf ya miƙe ya fita falon shi ma ta bi shi da kallo anti da ke ƙoƙarin danne dariyarta ta miƙe ta ce to don Allah ku yi haƙuri ina. Ina ta taɓa baki bata ce komai ba. Anti ta ce barin je inna muna aiki ne daga ka ta Hamima ta mata sai da safe ta fita ta gumi na ta bayan duk sun fita ta ce lallai bukari ya zama abin tsoro ta rasulu. Ni da ba dan akan ido na na haifo shi ba ma sai na ce canji aka yi min a tsinannen asibitin turawan da na haife shi. Keke ji ashe shi yasa katuwar mata ta kira ni ta gilla min ƙarya duniya ta lalace ni fato. ta rasulu ta ce ai yanzu darajarsa rikayya za ta ci ba za mu ɗaukaka ƙara ba amma wallahi ba ta ci bilis ba ki kyale yar iska allah ya kai mu wayewar garin gobe lafiya inna ta ce shi kuwa bukar dama kada ya sake tako min ma inda nake ba ruwana ya je ya yi ta kan shi ta rasulu ta ce ato ni dai da a ce salihu ne dana masa barbaɗin bala'i yanzu Mama Hadiza dai sai kallon su take daga inda take zaune inna ta ce, A'a ni dai gwara da na bar figaggen da halin shi, ba na, a ce na je ina cece kuce da shi, gwara kawai da na masa shiru ya gama bambamansa ya fita, ai shi Ahmadu baya haka. Dama ni ban so ya shigo ba sai Ahmad ya gama yanke hukunci, to sai gashi Allah ya jefo mana shi. Haka kawai je in yi magana ba filatanar matar shi. ta shi na ta kullace ni a na. Ta Rasulu ta ce dama shirin ya fi. Shirin ya fi ina za ki tsaya ce ce ku ce da ɗan cikinki. Ina ta taɓa baki ta ce ni dai ba ruwa na. Allah ya shirye shi. Amma bukar gaskiya ba shi da hali duk cikin ‘ya'yana. Washe gari tun da Iman ta tashi take jin zazzaɓi da ciwon kafa har ƙarfe tara bata fito ba. don ko'ina gidan a cike yake da jama'a. Maryam dai tunda ta kawo mata breakfast ɗakin ba ta sake ganin ta ba. Amici ta shigo ɗakin ƙarfe goma saura ganin ta kwance ta ƙarasa kusa da gadon. Tana kallon ta ta ce lafiya Mikewa zaune ta yi da ƙyar ta ce. mi kamar zan yi zazzaɓi kuma ƙafa na ciwo suke min. Ami ta jikinta ta ci da zafi juyawa ta yi ta fita ta wuce kicin ta ɗau mata wani shayin da ta dawo ta ce kin ma yi wanka kai ta gyaɗa ma ammi Ami ta miƙa mata shayin ta ce ki sha shayin sai ki sha magungunan ki karɓa iman ta yi ta fara shan shayin Ami ta ɗauko magunguna inda suke taɓallar mata. bayan ta sha kusan rabin shayin Amita mika mata maganin karɓa ta ta sha Amita ce ki tafi can ɓangaren ina ki kwanta baƙi za su sauka nan zuwa an jima kaɗan iman ta zaro ido ta ce ammi ban ɗaki na fa Amita ce ko dai ba ku da hali mai kyau abu dai na kwana ɗaya to sai ki kinkimi ban ɗakin ki tafi da shi ɓangaren ina ki ajiye Iman kamar za ta yi kuka ta ce wallahi ba ta mutum fa za su yi. Ni dai gwaron kulle ɓoye mu kullum. Ammi ta ce to ki kulle tun da ba ki da hankali. Iman ba ta ce komai ba Ammi ta juya ta fita. Mikewa ta da kyar ta kwashe gaba ɗaya kayan kwalliyarta da ke gaban madubi. Ta zuba su ta cire farin bedsheet ɗinta. Ta ɗau mai duhu ta shimfiɗa tana turo baki. ta shiga banɗaki ta ɗauke sabulu da kwandon da sosan wanka sai brush da toothpaste ta dawo ɗaki ta adana. Hijab ta saka bayan ta ɗau sabbin kayanta na biki da za ta saka a cikin leda ta fita ɗakin tana ɗingishi. Babu yadda ta iya haka ta tare da mutane har ta isa fat ɗin inna. Ta rasu ce tsaye bakin ƙofa tana kallon tsofaffin da ke zaune cikin falon ta ce, dan Allah ba don mu ba idan kun cire takalma a dinga ajiyewa a gefe guda kar su ɓata bakin ƙofar bikin fa na 'yan gayu ne haba takalma sai ka ce na masu talla iman ta raba ta gefenta ta shiga falon daga kicin ina ta fito riƙe da kula da plate ta duka ta ce to ni dai ba su gama girki ba ina ji wannan dai yar wainar da aka zubo min da safe ne sai iman na ma kowa guda biyu ga miyar taushen mai kyau ta nama. Kallon Iman da ke gaida mutanen falon za ta wuce ɗaki na ta yi da sauri ta ce, waye wannan kuma. Jiwa Iman ta yi ta rai tana kallonta. Ina ta miƙe ta ce, me za ki je ki min a ɗaki? Iman ta marairaice ta ce, ina baƙi suna ɗaki na kuma bacci nake sanyi. Ina ta ce, na ga abin da ya ishe ni, to ina ruwanki da baƙin Iman. Gaskiya ni dai ki haƙuri ki zo ki wuce. Na saka ma ɗaki na turaren wuta kuma ma wannan mutumin. Ko sauraron ta Iman ba ta yi ba ta shige ɗakin da sauri tana turo baƙi ta kulle. jiyawa ta yi ta still ganin mujahid kwance saman gado ta zaro ido tana kallon shi. A hankali Iman ta buɗe kofar za ta fita sai kuma ta juya tana kallon shi. boda ido ya yana kallon ta shi ma ta turo baki ta fita da sauri ta kulle kofar. Ina da ke ta zuba waina a plate tana daga miyar kamar za a ba jarirai ta kalle ta ta ce kin fito kenan. To sai ki koma ki tambayar min shi ko in zuba masa wainar tun safe kenan. Ni dai ban ga ya ci komai ba. To rabuwa da ni hauka ne da zai dinga ɗaga hankalin shi haka, ni dai ba ruwana. Iman za ta fita in na ta ce julakanci ina mata magana tana wucewa. Ba ki shiga ki tambayar min shi ba ne, in je da kai ɗaki na. Dawowa ce tana turo baki ta shiga ɗakin inna ta yi tsaki ta ce, babu abin da ta mance a halin ubanta mara kirki. Nan ya wanke ni tasdiya da daddare ni dai na yafe mishi ba ruwana. Ba dan naka naka ba ne, a yanzu da sai dai in kora bigaggiyar 'yar nan tashi, in ce ta fita, to kada laifin ubanta ya shafe ta. Iman na koma ɗakin ta same shi idan sha rufe kamar ɗazu ta ɗan yijin. Can ta karasa kusa da gadon ta ce, na ta ce ta zubo maka wainar shinkafa, shiru ya har sannan bai buɗe idonsa ba. ta ce kaji nan ma bai ce komai ba ta ɗan taɓa kafar shi ta ce yaya kaji nan ma shiru kake ji ta baki ta yi ta juya za ta wuce ya fuskota ya buɗe manyan idanunsa da suka sauya kala ya ce sai kin min iwo a kai saboda baki da hankali ko shiru ta tana kallon shi can ta taɓa hannun ta rukusa kusa da shi a hankali ta ce baka da lafiya ne Mikewa zaune ya ta dinga kallon shi, murya can ƙasa ya ce, Ki haɗa min kofi yanzu nan. Mikewa ta ta nufa kofa ya bi ta da ido ina da ke duke har sannan. Tana jiran ta fito ta ce, Zai ci ko rabar ma tsofaffin nan. Iman ta ce shayi ya ce in ka mishi. jira me na za ta ce ba ta shiga kicin ta ɗauko ta buɗe flask. Ta zuba ruwan zafi a cikin kofi. sannan ta dawo tana kallon ina ta ce ina kayan shayin ina ta ce wanda ke da shi kuka siyo kuka ajiye min kenan ko to kar ma ki ɓata lokaci ki koma ɓangaren ko ki zuba masa kayan shayin a ruwan zafin nawa ya kusa ƙarewa babu wanda zan ba mu wallahi wata tsohuwa da ke zaune falon ta ce ya ba hajiya asabe sai ka ce ba iyayensu ke siya miki ba Ina ta mike tana kallon ta tace ce eh lallai duniya ta lalace. To wallahi har na man rabon da iyayensu siya min kayan shayi sai dai yaron nan bulasawa kuma baya jiran wani ya ƙare yake kamun wani. Kawai mata tsohuwa baki san komai ba ki tsomo mana baki muna magana. Ni dai ba ruwana a dinga jin tsoron Allah. Tuni iman ta fice ta wuce fat su tana turo baki. bedroom ɗinta ta fara shiga ta ɗaurar ta yi dalin nambar Sadiq katsewa ya kira ta. A hankali ta ce good morning ya ce morning my dear. Na fata kin tashi lafiya. Iman ta langaba da kai ta ce happy birthday once again. Yana murmushi ya ce thank you so much baby. Na yi farin ciki da na ga message ɗinki da safe na ji daɗi sosai. Murmushi ta ta ce yaushe za ka so ka amshi gift ɗinka. ya ce wai ba za ki zo fatin ba a hankali ta ce gaskiya ba zan zo ba ka san fa muna biki a gida sannan kuma ka dai zo ka fara amsar gift ɗinka ya ce ni dai sai kin zo fatin murmushi ta ta ce ji ya ce to yaushe zan taho amsar gift ɗin tana juya ido ta ce bayan sallar juma'a yana murmushi sa mai kyau ya ce to sai na zo bebi ta ce amma fa kar ka shigo layinmu ka tsaya bakin titi zan fito ya ce shi kenan zan kira ki dan na iso ta ce to daga haka ya katse wayar kicin ta wuce don haɗa ma mujahid shayi amma da ke bayan kicin ɗin da mama Hadiza suna magana tana kallon iman ta wando ta ce me yake nema iman ta ce zan zuba kayan shayi ne na ta ya ƙare ba ta ce komai ba suka ci gaba da maganar su da mama Hadiza. Iman ta da shayi mai kauri ta buɗe kwaf ɗin ta fita ko kallon ina ba ta yi ba. Ta shige cikin ɗaki in na cewa ni dai ɗaki na ya zama kamar kasuwa yau duk a tafi a bar ni da wari. Ajiye shayin Iman ta yi tana kallon shi ta ce gashi yaya. ya buɗe ido ya miƙe zaune ta ɗau shayin ta miƙa mishi tana kallon shi ya karɓa makulli ya mika mata ya ce ki je bedroom ɗina ki ɗauko min wayata ta zaro ido ta ce ni kuma a'a sai dai in gaya mai mun ta ɗauko sai ta bani ni ba ruwana bai ce komai ba ya dinga shan shayin hankali wayi man ta ta fita tana fitowa falo inna ta kusa cin karo da mama sai inna na ciki kuwa ga ta rasulu can tana faɗa da ajiyar kayya cewar hansai kenan tana ki ta shige falon inna Iman dai ta yi wucewarta kai gida ta tadda ta rasula tsaye, tana faɗi umma na faɗi, ta rasula na ta fanu tana jujjuya ido ta ce, Nan aka auro ki kina raka yayarki shafa, tallan shinkafa da wake a kasuwar tasha. Hijabi duk a yakune zani duk waiwai a waje, tsabar koɗewa shine kin zo kin samu gida kin zama kamar buhun masara za ki kawo ma mutane raini. To wallahi idan ban sa rana mata sun nakaɗa miki shegen dukan da zai fidda miki hakora uku ba ki ce ba 'yar gidan mai salati ba ce ni, ni na fi ƙarfinki wallahi, ni ba asaba ba ce. Muryar ina suka ji tana sakin salati da ƙarfi ta ce rigayya ita aminiyar ta wata rasulu. Kike mazagi ta uwa ta uba.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 Ku ci gaba da kasancewa da sabuwar channel ɗinmu mai suna Abba Effects World domin samun daɗaɗen shirye-shiryenmu. Kada dai ku manta da tana mana subscribe tare da yi mana comment domin samun labaranmu akai-akai. Mun gode. Yawan comment ɗinku shi ne zai bani damar ɗora muku ci gaban wannan labari. A yanzu a yau yau ɗin nan ba sai an jima ba.